akan tsaro a ƙasar nan ya ce gaskiyar magana shine harkar tsaro a najeriya ta zama kasuwanci wasu suna ɗiban kuɗin ƙasa da sunan tsaro wannan shi ne gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasar nan harkar tsaro ta zama mai kasuwanci ni kuma zan ƙara muku da cewa jinin talaka ya zama kayan kamfen a ƙasar nan don me lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe ƙaru to kamata ya yi talakan najeriya ya gaya wa 'yan siyasa ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi zaɓe sharaɗinmu kenan ko ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi yin zaɓe wannan shine mu idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zaɓe ba to mu kuma ranar zaɓe ba za mu fito ba domin ranmu ya fi wata demokuraɗiyya duk duniya demokuraɗiyya kare ran ɗan adam ya kamata ta dinga yi ba sawa a dinga kashe mutane a banza a wofi ba wai a je hanyar jirgin ƙasa a sanya mata bom kuma a biyo da harbe-harbe kuma wai a shiga cikin first class a ce wannan kai ne wa ne zo nan wato ma 'yan ta'addan sun fi jami'an tsaron najeriya hanyar samun labarin intelligence sun fi su sharing din intelligence sun fi su managing din intelligence har sun kai ga za su iya zuwa su kai farmaki ina intelligence ɗinmu suke wani ma kaji zargin da ake yi shine a cikinsu akwai masu basu kayan aiki ko labari saboda haka lokaci ya yi da za a gaya wa hukuma sharaɗin talakan najeriya ya zama guda ɗaya kawai ku hana kashe mu mu fito zaɓe ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba tunda ku ba abin da kuka sani sai zaɓe to mu kuma sai mu gaya muku yaren zaɓe ɗin ba dai sai mun je ko ba gudun za ka yi sai mun zo mun jero a layi sannan tukun kai ka ce ah, an jefa ƙuri'a dubu ɗaya kuma ka ci dubu uku ko ba ka ke zaben ba ne a kirga ko a layi a ce ƙuri'ar da aka jefa kwata-kwata guda dubu ɗaya ce a dubu ɗaya ma guda bakwai ta lalace amma shi kuma malar rigimau yanzu abin da ya ci a wannan mazaɓa shine ƙuri'a dubu bakwai haka fa ake mana a ƙasar nan duk mun haƙura hanya ba kyau mun haƙura talauci mun haƙura tsadar rayuwa mun haƙura ƙarya mun haƙura kwashe kuɗin ƙasa mun haƙura to ku banmu mu zauna da ranmu kuma ba zai yiwu ba saboda me daka wannan shine ƙa'ida kuma ƙa'idar ita ce mu gane cewa ɗan adam tun da ya zo duniya abin da ya sani addu'a saboda da zai zo duniyar matsala ce ta kawo shi wace irin matsala matsalar da ta kawo shi shine shaidan ya yaudari mu adamu shaidan ya yi ne ya yaudari mu adamu a lokacin annabi adam yana cikin aljanna shaidan ya zo ya yaudarar da shi kasan da shaidan ya yaudari annabi adamu dawwama kara mutu da mulki da shi aka yaudari dan adam shi yasa mulki bala'i ne idan mutane suka damu da shi fiye da kima ya zama musu bala'i kuma abin da aka cusa mana a zuciyarmu kenan mu 'yan arewa kawai ana magana rai yanzu wallahi in kuka bari suka yi mulkin nan shi kenan daman dan abin da ya rage a hannunku kenan wai ka a hannunku don Allah ka duba hannunka don Allah akwai mulki a ciki tsakani da Allah ka duba hannunka kai da kake ake magana ake yaudaranka wai mulki a hannunku to duba hannunka akwai mulki a ciki ne kyakkyawan naira ma akwai a hannunka ne to ta yaya aka yi kuma mulki yake hannunka a hannunsu dai sai a ce muku in ba mulkin nan shi kenan to yanzu dan Allah wannan tsiyar da ake mana akwai gaba da ita ne akwai gaba da wannan tsiyar da ake mana hanya daga nan zuwa kaduna ta gagare mu mota ake shiga da motar eh, ta gagara an koma jirgi yanzu jirgin ma a je a sa masa bom a kashe mutane a ɗebi wasu a kai su daji mutanen da suke daji 'yan najeriya da suke daji a hannun 'yan ta'adda allah kaɗai ya san adadinsu 'yan ta'addan nan suna cin karansu ba babbaka yadda ka san wata ƙasa ce mai zaman kanta 'yan ta'addan nan haka suke kuma ka lura da wani abu guda idan fa an kashe mutanen kwakwaran wanda zai je ya ce musu ma wayanda aka kashe din dan masu rai din da ba su mutu ba ya je ya ce ya jiki Allah ya sai an yi sa'a mun yi sa'a ma wannan karan wai an tura mana mataimakin shugaban kasa ya je Kaduna ya musu jaje ko ba haka ba ne shi shugaban kasan ya wuce ya je Kaduna ya musu jaje ku je ku duba tarihi so nawa ya je kaduna campaign ko bai je kaduna campaign ba lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen 'yan kaduna ba amma jirgi bom ya tashi a hanyar kaduna ba zai iya zuwa kaduna ba sai ya zauna ya ce wai eh, ya yi allah dare to ai komai lalacewar mutum a najeriya zai yi allah dare dan ta'addan ne kawai ba zai yi allah dare ba gwamnati muke so ka yi ka yi gwamnati ba ka yi Allah dai ba ka sa duk inda yan ta'addan nan suka shiga a je a tono su duk inda suke samun kayan aiki a datse duk wanda yake ɗaure musu gindi a kama shi a hukunta shi ƙarfi ne gwamnati ya 'yan uwa ba a eh, kamar na masu magana suka ce ba a bori da sanyin jiki daka ba a gwamnati da lallabawa gwamnati kamawa take ta murda ta karya ta murda ta kashe haka muke so abinda muke so a ƙasar nan kenan duk wanda zai hana talaka zaman lafiya a nuna masa ƙarfin gwamnati a wulaƙanta shi don talakan najeriya ya zauna lafiya talakan najeriya ya sayi zaman lafiya har da kudin aljihun shi in ba ku sani ba an yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya ko jari ya saya ne hannun jari ya saya ne a kamfanin waya kudin mai ka tura ko ba ka tura ba ne to ai kai ne ma matsalar ba ka tura wa ba ka je ka tura wa wani wai <laughs> Allah ya sa mu gama lafiya saboda haka da aka yaudari annabi adam ya fito daga aljanna sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi don haka ya samu matsala ya samu matsala Allah ya yi fushi da shi ya rikice zai tafi sai ya ji murya na cewa kai adam ina za ka shi da ya tsorata ne ya yi wa Allah laifi da ka zai gudu sai Allah ya kira shi ina za ka sai Allah ya karantar da shi kalmomin da zai faɗa ya zauna lafiya shi shine fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fata alaihi menene kalimat din ne yana na a cikin sura ta ishirin ba ita ce ɗaha ba ku tambaya alaran momi قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sai suka dinga cewa ya Allah mun cuci kanmu maganin bala'i kenan in bala'i ya zo ka ce me rabbana zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu ba wani ne ya cuce mu ba wallahi ba wanda ya cuci 'yan najeriya 'yan najeriya mu muka cuci kanmu ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci 'yan arewa mu muka cuci kanmu muka yin abin da ya kamata muka lalata zamantakewa tsakanin dattawa da ƙanana aka zo aka koya mana cewa ai duk arewa ba dattijo ko ka manta lokacin da kuke baɗaka, ka manta an fada ko ba fada ba to ni tun lokacin na ce ni ban yadda ba ba na dattijo ne ko ba haka ba ne ai dole akwai dattijo dole kuma yanzu wa'annan dattawan muke nema yanzu dattawan arewa ku yi haƙuri amma ku dawo ku yi abin da ya dace ku dawo ku yi abin da ya dace abin da ya dace kuwa shine kowane ne zai zo ya yi mulki a ƙasan nan to ku gaya masa mu fa muna da bukata kowane ne zai yi mulki a ƙasan nan to ku gaya masa cewa muna da bukata ba mu da muka ganmu mun zo gaban ka, ko ka zo wajenmu neman ƙuri'ar jama'anmu ba al'umman muna da bukata kai dan arewa talakan arewa me buƙatar ka kaji wani ya faɗi babba zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa da ne ake cewa ya fi zama ɗan sarki yanzu an canja zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa ku zauna lafiya ko shedan ne yake mulki ba a kashe ku ya fi ce wai kun samo wani sahabin ƙarya ana kashe ku yana dariya ku tsaya ku gaya wa kanku gaskiya bayan zaman lafiya mai kake bukata kai dan arewa banji ba abinci kaji gaskiya abinci ba dalar ƙarya ba fa abinci a kasuwa ka je kasuwa ka sai abinci da farashi mai sauƙi abinda kake nema kenan bayan shi ilimi yan uwa duk wanda ba zai ce zai ba ku ilimi ma'anar ilimi kuma shine makarantunmu su zama suna aiki amma bini-bini a rufe mana makarantu a je yajin aiki 'ya'yanmu suna zaune kaga wancan ɗana ne na masa registration da ƙyar ba shi kaɗai ya shiga jami'a ba bana da za su admission ɗin ma sai da haka aka samu na gama registration aka ce ya zo ya zauna wai ana yajin aiki na ce to ɗauke mara kai ta ɗaukan hoto na ba shi kenan ba inda na yi karatu kai ma ka je ka yi irin shi kai ma ka shiga kyamarar ba zai yiwu a ce 'ya'yanmu suna zaune a gida kuma naku suna can a ukraine ne an dawo da na ukraine bom ya koro su amma eh, wasu suna can a america wasu na ingila wasu na faransa wasu na germany wasu na dubai wasu na kai har ma an fara yin digiri dan kwatano a nigeria ‘ya'yanmu kuma suna zauna a gida kuma kuna zauna kuna cewa wai kuna wakiltan talaka ba ku san mu ba sai ranar da za ku ce mu yi layi ku kirga mu mu shanu ne da za a ce mu yi layi a kirga mu duk shekara hudu mutane ne mu to ku nuna mana mu mutane ne ku tsare mana rayukanmu to bayan wannan dattawa ku gaya musu dan arewa bayan ilimi yana son mutunci yana son ya zama mai mutunci kar ya je zai shiga wani wata ya ce ba fulatani ya tsorata ko ba haka ake zaune ba yanzu yanzu duk inda ka shiga da an ce ma ba fulatani me ya faru kenan daraja ka aka yi ko wulakanta ka aka yi to ka ko tun daga lokacin shehu usmanu ba fulatani mai daraja ne ko ba mai daraja ba wa ya lalata darajar ba fulatani kuna ina aka bar ba fulatanin nan babu ilimi kuna ina aka bar bafulatanin nan technology kimiyyar da za ta sa a yi kiwo a wuri kankani a samu sha nama da yawa da nono da madara da yawa ba ta zo hannun shi ba ak-47 ta zo hannun shi ka je ka kalli average ba bafulatanin daji ka tambaya dan allah in ba zalunci ba me ya kai bindigar ma wajen shi tukun mu ɗauka ba fulanin ne suke yin wannan banna to shikenan ta ina suka samu bindigogin saboda haka ɗan arewa yana son shugaban da zai samar masa da mutunci ba shi shugaban ya yi mutunci mu kuma mulaƙutkanta ba a'a mu yi mutunci gaba ɗaya da mu da shi ɗan arewa yana so a rage masa talaucin da zai sa 'ya'yan shi maza 'ya'yansa ƙanana su je suna bara mata su je suna bara tsofaffi su je suna bara ka duba yadda mabarata a wannan lokacin ƙaruwa suka yi ne ko raguwa suka yi ƙaruwa suka yi ina kuke dattawan najeriya dattawan arewa ina kuke wannan abu yake faruwa da mu abin da muke so ku gaya wa duk wanda zai zo neman ƙuri'ar mu nan gaba kenan idan ba ku gaya mana wannan ba za mu yadda mu sake komawa da wancan zance a ce babu dattijo a arewa mu mun san akwai kudattawa dattawa muna girmama ku muna ƙaunar ku muna ganin darajar ku amma wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba to ba ku da amfani 'yan siyasanmu na arewa wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba wallahi ba ku da amfani ku kuma talakawa aikin ku shine ku waye kuma ku yi addu'a lokaci ne na addu'a azumi kun ga annabi adamu da ya samu matsala me yi addu'a amma me yace rabbana zalamna anfusana ina neman mai imanin da ya yadda cewa yana son Allah ya ba mu mafita ya ce rabbana zalamna anfusana rabbana ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله كيافي منا الله كبام مفتا tunda alkur'ani ya ce idan bayinka sun tambaye ni to ni a kusa nake haka alkur'ani ya ce ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni ana maganan azumi aka kawo wannan magana yan uwa in ka duba surar bakara aya ta ɗari shida, ita ta faɗi wannan cewa idan bayina sun roƙe sun tambaye ka kace a kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni kuma ba a yi wannan magana ba sai bayan da Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana da aka saukar da alqur'ani ana cikin maganar ba kaucewa akai ba a'a don a nuna muku manufar azumi fa ita ce kai addu'a amma kai halin da Allah zai sanya ka matso kusa da shi ya yadda da kai don in ka roƙe shi ya baka da aka kafin azumi yan uwa mu gyara halayenmu shi ya sa ma bana tafsirin da za mu yi akan gyaran hali ne kwata-kwata tafsirin akan gyaran hali shi ya sa muka sa wa tafsirin take cardinal moral virtues for brighter future manyan halayen kwarai domin haskaka gobe 'yan uwa arewa ko najeriya ko kuma mu dinnan da muke zauna a nan ba mu da gobe mai kyau wallahi duk al'ummar da 'ya'yanta suke zauna a gida babu karatun jami'a ba su da gobe duk al'ummar da ƙananan 'ya'yanta suke yawo suke barace-barace ba su da gobe duk al'ummar da alaƙa mai kyau tsakanin masu zaɓe da masu shugabanci ta tsinke ta zama yaudara ba su da gobe da haka ya za mu yi mu dawo da wannan goben wannan shine aikin da muka sa a gaba muna fatan Allah ya yarda da ku kafin Ramadana muna fatan Allah ya ansa dukkan addu'o'inku a Ramadana muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke ku ya yadda da mu ya samu a aljanna kafin ƙarshen Ramadana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya waɗanda aka kashe su a hanyar Kaduna da sauran mutanen da aka kashe su a ƙasar nan don zalunci Allah ka yafe musu ka ba su shahada ka ba su aljanna waɗanda suke kwance a asibiti babu lafiya ko saboda ɗabi'a ko kuma wannan bala'i da ya afka musu Allah ya ubangiji ka ba su lafiya waɗanda suke hannun 'yan ta'adda Allah ka kwato su 'yan ta'addan nan Allah ka mana maganin su waɗanda suke mana ta'addanci da kuɗin ƙasa a cikin gwamnati suke cutanmu suke lalata ƙasar nan Allah ka shirye su Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Hina ma a kharajahu Allah subhanahu wa ta'ala min aljannati bi sababi isyanihi. Fa a kharajahu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinahu tafakkara kaifa yaf'al wa ila aina yadhhab. Fa أمره الله سبحانه وتعالى ان يقول كلمات وهذا معنا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وهذه الكلمات هي كما عرفنا في سوره طه قال ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دل هذا على ان الانسان بطبيعته يدعو الله سبحانه وتعالى وإن لم يفعل فليس بآبد وقد أمر الله بذلك ووعد وعد بالإجابة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهذا أمر لماذا أمر الله سبحانه عباده أن يدعوه لأن الدعاء هو العباده كما جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة دل ما تسمعون أيها الأحباب على أن حال التي كنا فيها في نيجيريا لا بد وأن ندعو الله سبحانه وتعالى وها هو وقت دعاء وقت الدعاء قد جاء كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوانا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المؤمنين نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالثبات ويمن علينا بالأمن في نيجيريا All praises and glories are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him, we believe in Him, we bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except He subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters in Islam, we have discussed in one of our sermons the connection between Ramadan and faith. And we followed it by a discussion on relation between Ramadan, and piety. Today, we are going to look at the relationship between Ramadan and dua, supplication. This is very important at a time when Nigeria is facing a very serious challenge. Everything is not working well. People are dying. Our roads are not secured. Most of the parts of the country is not secured. And the government is always telling us what we don't understand, that they are doing their best. And we deserve more than that their best. That, that is what I always say. Yes, you said you are doing your best, but we as citizens are saying that we deserve more than that your best. Because we want a secured Nigeria. And what you are now telling us that your concern is all about 2023 election. And what I'm advising the citizens to do is to send a message that yes, we are going to vote in 2023, but under condition that there must be security in Nigeria. Period to that, we are not going out to vote anything if that's the only language you understand, we're going to speak it. Because our lives are important. We are people. We want to live. And our dignity is important as well. Our wealth is important. Every part and bit of us is important. Therefore, you must do something to scare our life and to make our security workable. We can't afford to be moving like this. People bombing our trains, killing our people, kidnapping our people as if there is no government in the country. They can gather information, they can gather intelligence information, they can dispatch information, they can dispatch intelligence information as if they are government of their own. While our government cannot share intelligence information and stop the rubbish on our ways. We can afford it. I said it, we can afford it. We need something better than this. And we deserve that thing better than this. We're going to pray. But we have to tell you the truth. That corruption is everywhere. That is why we are seeing this. And you have to do something about it. And you, the citizens, have to start praying seriously. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, if my servant asks you about me, I'm close, I'm near. And I answer the supplication of supplicants if they supplicate unto me. So supplicate to Allah so that He will change our situation.